tushen na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mutu Alfa rediyo sannan za a iya jan mutanen gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma maganar kenan. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau mun samu bakuncin wani dan majalisar wakilai da kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa inda za su tattauna akan lamarin tsaron Najeriya. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a Abuja ƙarƙashin jagorancin wakilan sashen Hausa Hawa Umar da Nasir Adam hikaya Kamar yadda na bayyana a farkon shirin yau mun samu bakoncin ɗan majalisar wakilai mai gari Bello Kasimu da mai sharhi Bashir Baba. Duk faɗin Najeriya an kika kasafta a kalubalen tsaro da yake fuskantar kasar nan tamu in kika ce kashi 80 daga cikin ɗari. na matsalar tsaro a najeriya ta arewacin najeriya ta kamari kuma wani abu babban abin da yake da daura kai shine duk wata babbar kujera da ta shafi harkar tsaro a najeriya dan arewa ke kanta amma muke na a cikin wannan irin bala'i daga ba a yanka mu ba sai a sace mu an mai da mu bayi a cikin kasar mu a danke ka a dauke ka a daji da kai a sa maka farashi ka san yadda kai ka biya kudin fansa ko wasu naka su yi karu-karu abin da sakkwatawa suke cewa tarbaci a zo a karbe ka wannan abu yana daban takaici kwarai da gaske kuma na koma ma tambayar da kika yi na menene yasa haka ina ganin ba wani dalili ba ne illa bakin talauci da ya fi katutu a arewacin najeriya matasa yaro ya tashi iyayensa sun haife shi kin san kuma dama daga inda aka fara samun akasi dan arewa ne zaki gan shi yana zaune a biranen mu da mu ma duka ba aikin fari babu na baki amma leƙa gidansa mata hudu gare shi yana tara tilin 'ya'yan da baya iya ciyar da su ma ballantana ya musu tarbiyya a gaskiya wannan ya taimaka kwarai da gaske ah, Allah ji kan sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu ba dan ya mutu ba ya sha yin kururuwa akan wannan malamai suka yi ca a kansa bayan shi a kashin kansa din shi ma malami ne a ɗaya da ɗaya cikin malaman da suke su kansa akan wannan batu da ya yi babu wanda zai ce zai kada shi in gogawa za su yi batun malantar ya fito ya yi bayanan nan fiye da sau shurin masaki amma ana watsi da shi saboda haka a arewacin najeriya kusan kowa kika daga na yi maganar manyan kujeri da 'yan arewa suke kai wanda suka shafi tsaro amma ake fama da matsalar tsaro to shi kansa talaka ma da yake kauye shi ma ya bada gudunmawa irin tasa ka zo baka da aikin fari baka da aikin baki amma ka zo ka auri mata hudu kana tara tilin 'ya'ya kuma in kin lura hawa nan duniya babu inda kike zuwa kiga tilin almajirai sai a arewacin najeriya duk wannan din shine umu labarai sun ba wani abu ba in ma wani guri kika je kika ga tunin almajirai bincike su sannan a hankali za ki gane cewa yan asalin arewacin najeriya ne saboda haka matsalolin suna da yawa kuma kusan kowane dan arewa ya ba da gudunmuwa irin tasa wajen taɓarɓarewar al'amura To Malam mai gari akwai wani dalili sabanin haka da kake ganin yake kawo ya kawo ma matsalar tsaro a Najeriya musamman ma a yankin Arewa? Da farko dai matsalar. tsaro a arewacin najeriya za mu danganta ci da jahilci don ka duba a cikin musamman wayannan masu garkuwa da mutane za ka ga in aka kama mutum sai ka ga ya ma faɗi sunan abin da ya ma bai sani ba kuma za ka karbi miliyan goma zuwa ashirin amma ka ji an ba shi dubu biyar ko goma to kaga da yana da ilimi ya san nauyin abin da ya yi ba zai in ma da zai yi don ya samu arziki to ba zai yi don ya samu dubu biyar ko goma ba to amma abin da yake kula mana kai ana shine a duk shugabannin tsaro kusan mutane goma sha ɗaya da za a kira su ne shugabannin tsaro a najeriya guda biyu ne kawai waɗanda ba dan arewa ba wato shugaban hafsan hafsoshin na soja da kuma eh, na sojojin ruwa su ne kaɗai waɗanda ba 'yan arewa ba kuma ni ba wannan ba shugaban ƙasa fito ba so ɗaya ba ba so biyu ba ya ce duk abun ake nema duk abun da wa'annan sojoji da 'yan sanda suke bukata akan harkan tsaro da suka tambaye shi ya bayar a majalisa da muka gayyaci mai bawa shugaban ƙasa shawara a harkan tsaro wato nsa ya ce gwamnatin nan gwamnatin najeriya tun da aka kafa najeriya ba ta taba ba da goyon baya ta ba da kuɗi a harkan tsaro irin wannan gwamnati ba sannan sojoji mayaka kuma in ka taɓo su za su ce ba a ba su kayan yaƙi ba a ba su haƙoƙinsu to sai ka rasa ina ne matsalan take wayin yake gaya mana ba daidai ba tun da an ba ku kuɗin me yasa ba ku ba su ba ko akwai wani abu wanda talaka ba su sani ba sai su fito su gaya mana akwai wanda suke amfana da wannan rashin zaman lafiya sai su fito su gaya mana ba haka ba me yasa shugaban kasa zai baku shi mai ba shugaban kasa shawara ya tabbatar an baku sannan kuma su masu yaki waɗanda ƙananan sojoji da suke kasar ce ba ba su kayan yaki ba kwanan nan har ma babban kwamanda ya fito ya ce ba a ba su kayan yaki har hukunta shi akai an rage mar mukami Eh, da kusan shekara uku to wannan abun gaskiyan magana sai shugaban kasa ya tashi in ba haka ba ran da mulkin na ya fito arewa wani dan kudu yake mulki muna da bakin magana me za mu ceto in dai namu wanda muke gadara da shi wanda kuma duk shugabannin tsaro namu ne wanda ban tsamman za mu sake samun wannan daman inda za mu samu gaba ɗaya daga soja ɗan sanda ɗan sandan ciki custom immigration nsa nia duka a ce yan arewa ne sannan a ce mun kasa zaman lafiya to wannan abun gaskiyar magana ah, dole dole mu koma dubi maganan shugabannin arewa dole a zo a tashi in ba haka ba to matsalar nan za ta cinye arewa ran da aka ce babu buhari to na gani arewa ma kanta za mu neme ta murasa to malam bashir barin dawo kanka musamman ma eh, shugaba buhari a alkawuran da ya yi da ya karbi mulki kusan za a ce cewa matsalar cin hanci da rashawa shine kashin bayan gwamnatin nan amma kuma matsalar tsaro ita ce take tafiya eh, hannu da hannu da eh, cin hanci da rashawa amma har yanzu wanda da in aka duba matsalar tsaron za a ce boko haram ne amma yanzu abubuwan sai kara ta'azzara suke yi ta ina aka gaza ai ɗungurungun ma abin nan na gaya miki ya ci tulani gaba daya an kika taɓa waɗanda suke jin cewa 'yan rajin ƙaunar gwamnatin muhammadu buhari ai za su ce da ba haka ake ba kalubalen tsaron a cewar su ta yawa a wancan yanzu ta guzu ma'ana to amma maganar gaskiya ita ce ba ko shakka ba ma ba man da suke dinga tashi da kin san da ba masallaci ba ba a makarantu ba ba a asibitoci ba ba a kan hanya ba duk bil adaman da ya fita daga gidansa a arewacin najeriya iyalinsa sai sun ga dawowarsa haka ake ciki to yanzu ni a gani na ba wai wata nasara ce aka samu ba domin da bama baman nan tashin bama baman nan ya tsaya abin kuma sai ya baza ma ya komo arewa maso yammacin kasar nan dan duk da ya taru ana iya a ce ya taru ne a arewa maso gabacin kasar nan amma yanzu ki duba abin da yake faruwa a arewa maso yammacin kasar nan inda a je a samu mutane har cikin gida a tozarta mutum wani a kashe shi ɗungurungun wani a yi iyalinsa ko 'ya'yansa fyaɗe a gabansa yana kallo don tsabar iskanci to wannan abu yana faruwa a daidai lokacin da in ma ƙaunarka da buhari ta sa kana cewa an ci nasara ta rashin tashin bama bamai to yaya kake ganin abin da kuma ya basa ma ya komo arewa maso yammacin kasar nan amma wacce riba da aka samu in ga ta rubuce kenan ana iya ce ba kamar abin salo ya canza salo ya canza kudu amma ni a gani na babu wata riba da aka samu kuma shi buhari da kansa na tabbatar yanzu sallallam yake yi yana mamakin yadda abubuwan suka surkurce masa haka domin kamar yadda kika ce ɗaya daga cikin manya manya alkawuran da shugaba buhari yawa 'yan najeriya kenan zai samar da tsaro ya je chatham house a london ya yi waɗannan maganganu yana gaya ma al'ummar duniya cewa idan har ya samu gwamnati to al'ummar duniya sai dai su tunanin wata kasa ba najeriya ba amma yanzu duk idan duniya gaba ɗaya yana najeriya musamman al'amarin tsaro dan ah, eh, ah, majalisar wakilai daga jihar taraba ah, ya kamata a gabatar da shi hakan Asimu kaji irin abun da Bashir Baba ya faɗa cewa tamkar eh, ta gwamnatin shugaba Buhari ta gaza ne kai me zaka ce kan wannan? A gaskiyar magana mu a arewa maso gabas a inda na fito ba za mu ce ta gaza gaba ɗaya ba gaskiya don mun ga canji don akwai lokacin da aka kai shekara biyar ba yi jam'in magariba isha da asuba a borno state ba da jihar borno da yobe da bangaren adamawa in muka tashi diga nan baka isa ka tashi ka kai mai duguri rana guda ba dole sai ka kwana a hanya a nan gadar numan muna kai awa shida ko bakwai a nan checkpoint na kan gada ba za mu ce Allah wadai gaba ɗaya ba gaskiya muka yi haka wato mu yi wa Allah butulci sannan kuma shi shugaban ƙasa ba mu mara adalci ba amma gaskiyan magana shine waɗannan shugabannin tsaro na yanzu da lokacin da suka shigo sun shigo da hazaka sun yi kokari sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa amma yanzu sun gaji su ta kare ba su da wani sauran abin da za su iya tabukawa dan najeriya shi yasa muke kira da a canza su a kawo wani sabon zubi su kuma su zo su irin nasu rawan mu gani Malam Bashir kamar yadda ya faɗa kana ganin idan aka yi hakan za a iya samun mafita? Za a samu mafita mana. shi shugaba buhari in an muka dubi tarihi ai ya taɓa yin mulkin soja a ƙasar nan A shekarar 1984 zuwa 85 inda aka sami 'yan uwansa sojoji suka kifar da shi a dalilan cikin dalilan da suka ba da da cewa shugaba buhari mutum ne mai gardama da shegen taurin kai baya karɓar shawara to watakila abin da muke gani yanzu yana nema ya gaskata wancan magana da waɗancan sojoji suka waɗanda. amma ba ba a yi lokacin ana cewa kamar shi marigayi tun zai da wani dama mai zafin ba wai shi shugaba buhari ba ne kawai shi shugaba buhari dama can yana da zuciya irin ta barin tsarin mulki da koda na sojan ne ma ya aiki da kansa babu tsananta ba mamaki ana tunani shi marigayi tun da ya wanda ya fiye zafi fiye da shi buhari a wannan haka ne to ai ko ina ma shugaba buhari aiki in ka lura ba shi ne yake shugabancin ba maganar gaskiya kenan shi mafi yawanci hoto ne yanzu shi da kanka ka faɗa lokacin da yawancin mulki na soja tun dai idabuwar mataimakinsa ne tafiyar da kasar nan ne mai zafi zafin bayan wannan ai yayi aikin ptf ko a wannan lokacin su salihu su suka tafiyar da wannan hukuma ta ptf yanzu kuma an fito 'yan jarida kun faɗa cewa ba shugaba buhari ke mulkin nan ba a idan mun faɗa a 'yan jaridu in kai baka faɗa ba wani ɗan jarida ya faɗa tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda a yau muke tattaunawa akan al'amuran tsaron Najeriya. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu. Yanzu kuma an fito yan jarida kun faɗa cewa ba shugaba buhari ke mulkin nan ba a idan muka faɗa a yan jaridu in kai baka faɗa ba wani dan jarida ya faɗa suna nan da ya ba kai kadai ne dan jarida a Najeriya kan masu sharhi dan jarida ba shi da ikon yanke irin wannan hukuncin aiki to za mu je amma dai da yan jaridau ake amfani a yayata batutuwa in sun taso saboda haka mu je mu je ba ku ba yan jarida suka faɗa madansu sun faɗa ta hanyar yan jarida cewa ba buhari ne ke mulki ba mai dakin shugaba buhari ta fito ta koka ta bara ta ce haka ne to ta fito ta bara ta ce ba mai gidanta ne ke mulki ba aka ce a fita batunta duk wanda zai fito ya faɗa sai a ce karya yake yi sai muka wayi gari muka ga mai ma shugaban kasa shawara akan al'amuran tsaro baba gana mangunu ya rubuta takarda ma hafsoshin soja da sufeto janar da 'yan sanda cewa kar ya kara jin sun karɓi umarni daga wani in ba shi ba kaga in ba shi ba sai ko shugaban kasa abin da ya fito ya faɗa kenan kaga wannan ta tabbatar da maganganun da ake cewa musamman da yake maganar tsaro ce ta kai ma kowa ko ina a kasar nan wannan bayani ya fito a fili cewa ba shugaba buhari ne yake bema hafsoshin sojan nan umarni ba saboda haka har koyaushe shugaba buhari abu daya yake da shi buhari babu yadda za a kaga kayan sata ka ce waɗannan buhari ne ya sace su amma bayan wannan ka kyale buhari gaskiya ba magana mulki ba iya shi ba iyakar gaskiyar magana kenan Ato Bashir Baba kusan zan iya cewa kai mai sharki kan lamuran yau da kullum ne kuma ba dan siyasa ba. Amma shi Kasimu mai gari dan siyasa ne kuma dan jam'iyyar ADC mai mulki ban san me zai ce ba watakila zai yana da ra'ayi kan wannan abin da ka faɗa. Ato eh gaskiyar magana a iya sanin mu yan Najeriya sun zabi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. an zo dandalin eagle square an rantsar da shi a matsayin shugaban kasa to in ka gan wani ya zo ya ce mana ba shine shugaban kasa ba zai ba mu wani hujja wanda zai gamsar da mu akan cewa muna da wani shugaban kasa daban wanda muka zaba don haka mu a iya sanin mu shugaba kasa na najeriya shine muhammadu buhari wanda muka zaba kuma aka rantsar da shi wanda kuma muke gani duk wani takarda da zai tura na naɗa wani a gwamnati shi yake turawa kuma da sa hannunsa ake yi don haka ni a iya sani na shugaban kasa ɗaya muke da shi a najeriya kuma shi ne jiran muhammadu buhari amma a gasin gari kuna ganin tasirin shi shugaban muhammadu buhari yana yin abubuwa da su muradun dama da yasa kuka yi kamfen kuka canza jam'iyyar pdp bayan ta yi shekara sha shida tana mulki ai na gaya ma yanzu yadda ka tambaya kuma na gaya ma akwai abubuwa da in muka ce ba su ba su yi ta daidai ba ko ba a samu canji ba ba adalci ba kuma mu akalla Allah ma mu mai butulci amma shi ma dan adam ne akwai wasu mutane da ya bawa appointment ko mukami waɗanda su ya kamata su yi dama ba wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da shugabancin da su sabbai don haka mutanen da ya ba dankawa amana su suke cin amanan mu ba abun da ba amana ba arewa in ka duba harkan mulki ka dubi northwest eh, arewa maso yamma ko ministoci da aka bayar a na ministoci guda tara duk manya-manya ministoci ne amma su me suka mana shi ne tambaya ba abun da ba a mana ba wato kasimu akwai wani abu da na so ne tambaya yawanci mutane suna magana salon da shugaba buhari ne watakila ya dauko san da pdp ita idan mutum ya gugurmaya a jiha ko ya tsaya takara bai nasara ba ko babban dan siyasar jiha shi ake zabowa a bashi minista ko wasu manyan mukamai amma shi a nasa salon na shugaba buhari shi yake zabo mutanensa da kansa watakila wasu ma ba su fiye zama a jihohin da aka dauko su din ba ah, ai dama ah, abun nufi shine wanda ya wahala a saka marko shugaban kasa muhammadu buhari ko ya san shi ya san shi da jam'iyyar cpc ko a ita ce jam'iyyarsa to a cikin ministoci a arewa kadai ya dauki ministoci goma sha daya wa'inda 'yan jam'iyyar cpc ne wa'inda muka yi tafiya da su tun farkon tafiya har zuwa yanzu don haka tunda ya ba su su haƙƙi ne kuma su suka san mutanen da aka yi tafiyar nan da su haƙƙi ne su minista shi yake rubuta memo na ba da appointment na chief executive shi yake ba da yake list na board in me yasa ba za su yi wa mutane sauran mutane da suka yi wa eh, tafiyar nan wahala ba to haka in zaka zarga su ka zarge su shi yayi abun da zai iya yi ba zai iya bawa kowa ba ba kowa kuma zai iya samun zarafi ya ganshi ba kuma kai ka sani a aikin ka yanzu haka kana iya manta da wasu abubuwa dare a ce mutumin da yake dauke da duk kasar Najeriya a kansa don haka waɗanda muke tare da su su ɗin su suke zalunta mutane mu hmm, Bashir Baba, hmm. eh, ka gamsu da abinda Kasimu mai gari ya faɗa ko kana da ja? Ko kaɗan, ina da ja. Ah, ba ko shakka shugaba Buhari shi ke da hurumin ya naɗa waɗanda zari zai yi aiki tare da su. Kuma ya naɗa, amma kuma me yake faruwa? Waɗanda suke ce masa amanar bai sani ba ne? in ka lura baya-bayan nan an fito ana zargin musamman mutanen arewa masu kiran kansu manyan arewa suna zargin minista babaraji tunde fashola da cewa manya-manyan ma'aikatu da aka hada masa guda uku da farko ma'aikatar ayyuka ma'aikatar gidaje da ma'aikatar wuta wutar lantarki an ce ya yi watsi da arewacin najeriya bai tsina nama arewa komi ba to shin wai waye ne ya naɗa fashola ɗin nan ka ce min shugaba buhari dan arewa wane ne yake da hurumin ya tsawatar ma fashola idan ya bauɗi shugaba buhari waye ma yake da hurumin ya sallame shi aiki ɗungurungun idan bai gamsu da abin da yake ba ko kuma ya gane ne masa cin amana shugaba buhari duk bai ba hafsoshin sojan nan da ake magana da yake babban kalubalen da yake fuskantar mu yanzu shine na tsaro tunda mun kai matsawar da a najeriya yanzu talakan najeriya ya daina neman gwamnatin najeriya ta masa hanya ya daina neman najeriya ta ba shi ruwan sha ya daina neman gwamnati ta samar ma 'ya'yansa makarantu da asibitoci duk dan najeriya daina neman gwamnati ya masa wannan abin da dan najeriya yake cewa shine gwamnati ta yi wa allah ta yi wa annabinsa ta yi abin duk da take iyawa ta samu ta yi don ya samu ya zauna lafiya ba tare da an kashe shi ba ba tare da an yanka shi ba ba tare da an zo an yi ma iyalinsa an tozarta shi a gaban iyalinsa ba ba tare da an sace shi an tafi daji da shi ana karɓar kuɗin fasa ba wannan bala'i da me ya kama asu mai gari a ƙarshe me za ka ce don yanzu kusan abin da ya saura shine cinkarar zaben a 2023 a yadda kuke tafiyan nan kuna hango kuna da nasara kun cimma nasarori me za ku faɗa wa masu zaɓe in kuka zo sake neman ya to akwai abubuwan faɗe da yawa kai ka sani kowa kuma ya shaida tun da aka kafa najeriya ba a samu gwamnati da ta bada interventions na tallafawa mutane irin wannan gwamnatin ba hmm. babu ita kuma bai kawo gare ni ba eh dama cikin mutane miliyan ashirin eh, miliyan ɗari biyu ba zai yi ba kowa ba don allah da ke da zai iya bawa kowa cikin kyallawar ido shi ma sai bawa kalilan shi yasa duk najeriya cikin mutane miliyan 200 da wani abu shugaban kasa ɗaya da ya ga dama sai wa kowa ya zama shugaban kasa a garin su don haka sannan ai apc ba sai an fada ba kuna ganin aka ce ta inda baki ya karkata ta nan yawo ke zuba kuna gani yadda mutane suke tururuwa daga gwamnoni eh, yan majalisu kuna gani yadda suke tururuwa suke shigowa jami'ar apc wannan shi ke nuna ma tabbas in allah ya da ba kawai ana jiran ranar zaɓe ne eh, a ce ga wanda ya ci ya zama shugaban kasa wani dama babban dan pdp tuna tarihi da ya ce pdp jirgin annabi nuhu ne duk wanda bai shiga ba zai halaka watakila kasin magana da kake so ka faɗa kan apc kenan a ba zan wannan irin wayannan maganganun ba amma dai ai ka gani aka ce juma'ar da za ta yi kyau tun ranar laraba tunda ka gani gwamnoni sun fara barin jam'iyyunsu suna shigowa yan majalisa suna barin jam'iyyunsu suna shigowa to wannan yana nuna yana kara tabbatar mana da cewa jam'iyyar apc allah da za mu wato abin da ke damu na maga apc ko da ke ba damu zan cewa duk wanda zai tallata ta sai ya kawo maganan shugaba muhammadu buhari irin manufofinsa irin muradunsa har yanzu ba a sake samun wani eh, mataimaki ko mai tsarin irin shugaba buhari bane da za ce to ka da shugaba buhari da irin su wane wane kullum sai ka ji sai a ce yadda aka gamsu da mulkin shugaba buhari amma ba a kawo wani mutum na daban kaman eh, wanne kake nufi don shugaban kasa biyu ne? in aka zo tallata jam'iyyar apc saboda kaga ko zaben 2015 an ci zaben nan ne da karfin shugaba buhari da yawan mutanensa a 2019 nan ma an ce saboda gamsuwa da aka yi da shugaba buhari to sauran mutanen kaga kai ma kasimu ɗazu ka ce akwai jan aiki ba sa yin abubuwan da suka dace to ai duk wanda yake da uba ba zai tinkawa da uban wani ba muna da shugaban kasa muhammadu buhari shine ubanmu laifi ne don mun tinkawa da ubanmu eh ai ban ga laifi ba don wani dan jam'iyyar apc ya yi tinkaho da buhari mutum ne da ne ya yi tinkaho da ubanshi so ba wani abun wani abun magana ba ne kai. Eh, idan shugaba buhari ya tafi to wai dai ne sabon shugaba buhari don ah, kowa yana da ai waɗanda yake so ya bari a bayan su gaje shi a irin ayyukansa to ai ba a sallaka kogin ba an kai ba ran da muka kai bakin kogin za mu sallaka asibu mai gani mun gode kwarai mun tattauna da dan majalisar wakilai daga jihar taraba da asibu mai gari sai kuma malam bashir baba wanda zan ce da dan jarida ne amma yanzu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum inda ya fi karfi kenan malam bashir baba mun gode kwarai a ma za ki gaida jama'a kima wa mun gode kwarai To ni ma ina godiya kuma da fatan idan muka ƙara gayyatan ku za ku zo mu samu mu ƙara yin wata doguwar tattaunawa tare da ku. To a madadin su gaba daya naku Nasiru Adamu Alika yake cewa wasu alaikum